Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 27 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim, a yau Litinin ake karan jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala tiriliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Sai kuma Vietnam tana kwashe masu yawon buɗe ido daga yankin da ake kira da nan bayan da gwaji ya nuna mutane da dama sun harbu da COVID-19 a yayin da gwamnatoci a sassan duniya da dama suke kokarin dakatar da yaduwar kwayar cutar da ta kashe kusan mutum dubu shida da hamsin haka kuma hukumomin pakistan sun fitar da mafi karanci adadi na waɗanda cutar coronavirus ta kashe a alƙalamin da take fitarwa a kullum doka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji korafin jama'a kan cuwacuwar da ake tafkawa a hukumar raya yankin naja delta wadda har wasu ke ganin ma a rusa inda wani ke ganin shi ma dai hakan wayan a ci ne dukkaninsu da tukura da bako duk umbutawa ne da waɗannan da suka ba da shawara a rusa da waɗannan da suka rusa da waɗannan da za su ba da sababbin da za a sawa duk kusan magana guda ce za kuma aji rahoto kan taron bitar da muryar amurka ta shirya abuja kan yawan fadi a arewacin najeriya inda aka yi ta bayar da shawarwari game da irin matakan da ya kamata a ɗauka kan mai faɗi. Ko a kashe mutum ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yanzu. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Yusuf Harande na tafa da shirinsa na ilimi garkuwar dan Adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ake sa ran jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala miliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin karewar wa'adin ba da agajin kuɗaɗe na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da 'yan Republican a majalisar dokokin ƙasar, shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Amurka mark meadows da kuma sakataren baitul mali steven munich sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗe ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu amma a wannan karo amurkawa za su ga kashi saba'in cikin ɗari ne na kuɗaɗen da aka basu a baya a dai ranar juma'a wa'adin tallafin farko zai ƙare wanda aka biya wasu kunshin kuɗaɗe ga waɗanda suka rasa ayyukansu aka kuma rika basu 600 a kowane mako ba ga wanda jihohi suke bayarwa. su dai 'yan republican suna korafin cewa wannan shiri na nufin wasu mutanen da ake biya na samun kudaden da suka haura wanda ake biyan su a lokacin suna aiki idan aka haɗa tallafin gwamnatin tarayya da wanda jiha ke biyan su amma 'yan democrat a nasu bangaren sun kalubalanci wannan ikirari suna musu cewa lura da yadda cutar ta coronavirus ke karuwa wasu ma'aikatan ba su da kwanciyar hankalin da za su iya komawa bakin aikin su vietnam tana kwashe masu yawon bude ido daga yankin da ake kira darkman bayan da gwaji ya nuna mutane da dama sun harbu da covid-19 a yadda gwamnatoci a sassan duniya da dama suke kokarin dakatar da yaɗuwar kwayar cutar da ta kashe kusan mutum dubu shida da hamsin wata sanarwa da gwamnatin vietnam ta fitar ta ce za a shafe akalla kwana hudu ana kwashe mutum dubu tamanin waɗanda akasarinsu masu yawon bude ido ne na 'yan ƙasar har yanzu dai kasar bata bude kofofinta ga masu yawon bude 'yan kasashen waje ba tun bayan watan afrilu sai a ranar asabar vietnam ta bada rahoton samun mutum na farko da ya harbu da cutar a cikin gida lamarin da ya sa hukumomin kasar suka tashi tsaye amurka ce ke gaba a duniya a yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar inda take da sama da mutum miliyan 4.2 jiya lahadi kadai an samu karin sabbin mutum dubu hamsin da biyar da cutar ta harba sannan sama da mutum ɗari biyar suka mutu kamar yadda ƙididdigar jami'ar john hopkins ta nuna hukumomin pakistan sun fitar da mafi karancin adadi na waɗanda cutar coronavirus ta kashe a alƙalamin da take fitarwa a kullum gwamnatin ta ce ta samu mutuwar mutum ashirin cikin sa'a ashirin da hudu da suka gabata a yau litinin mataimakin firayim minista na musamman zafar mirza ya wallafa a shafin twitter cewa mun samu adadi mafi karanci na waɗanda suka mutu sakamakon covid-19 cikin watanni uku da suka gabata mirza ya kuma ce a ranar 20 ga watan yuni mun samu akalla mutum 153 da suka mutu sannan cikin sa'a 24 da suka shuɗe mun samu mutum 20 hakan na nufin mun ga raguwar masu mutuwa sakamakon cutar ta covid-19 da kashi 87 cikin 100 amma kuma ya yi gargaɗin cewa raguwar adadin ba yana nufin mu nuna mun gamsu da matakan da muke ɗauka ba ne pakistan tana da fiye da mutum 274 da suka harbu da covid-19 sannan tana da kusan jimillar mutum dubu shida da suka mutu sanadiyar cutar kamar yadda alƙalamin jami'ar john hopkins suka nuna An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu yankin Naja Delta na kudu maso kudancin Najeriya inda jama'a ke mai da martani kan rubda ciki da ake yi kan makudan kudaden raya yankin mai fama da gurɓacewar muhalli saboda ayyukan haƙar mai. Lami da Reka. Hukumar Raya Yankin Niger Delta wato NDDC a takaice da aka kafa ta zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasashe ce Olusegun Obasanjo da nufin aiwatar da ayyukan raya ƙasa domin haɓaka yankin Niger Delta mai arzikin mai bisa ga dukkan alamu dai tun lokacin kawo yanzu babu wani abin kwarai a ƙasa illa ma dai kawai babakere da cin hanci da rashawa da ya mamaye hukumar ta NDDC bisa la'akari da rigingimun baya-bayan nan wanda ya hada da shi ministan raya yankin na Niger Delta Mr. Afabio da aka dorawa nauyin kula da hukumar ta NDDC da kuma yadda take tafiyar da al'amuranta da kuma fadar shugaban kasa da ta bada wannan nauyi da majalisun kasa na dattawa da na wakilai da ke takokin cewa a duba yadda hukumar ke gudanar da aikace-aikacenta da kuma zargin da ake mata na yawan kwangiloli waɗannan rigingimun da kuma yadda hukumar ta raya yankin na Niger Delta ke kwangabakon baya na ji ra'ayoyin 'yan yankin na Niger Delta kamar haka. Innocent Akilo, actually what is happening in NDDC is mind blowing eh, because uh, whenever I expected. Wannan yana cewa ne sunana Innocent Akilo ni dan jihar Rivers ne abin da ke faruwa a hukumar NDDC babban abin takaici ne gaskiya bannatar da kudaden da aka yi a hukumar ta NDDC ba karami bane kuma ya kamata a ce kawo yanzu hukumar ta NDDC CDC ta mai da yankin Niger Delta kamar birnin London. A beautiful place like uh, London. Shi kuwa wani ɗan yankin ya ce. Dagana Elijah Ibe, sincerely speaking, I'm not happy because the commission was actually established for the development of Niger Delta. Yana cewa ne sunana Elijah, ni ɗan yankin Niger Delta ne, ko kaɗan bana farin ciki da abubuwan da ke faruwa a hukumar ta raya yankin Niger Delta. Ya ce hukumar ya kamata ta aiwatar da ayyuka ayyukan raya ƙasa a yankin mai arzikin mai mu dai muna dakon jiran waɗanda suka yi sama da faɗi da kuɗaɗen da gwamnati ta fitarwa yankin mu na Niger Delta. I quite agree with the National Assembly to dissolve the commission be due to the corruption. Wannan yana cewa ne sunana Kinsley Abuwa ya ce mun amince da hukuncin da majalisar ƙasa ta aiwatar bisa ɗaukar matakin rusa kwamitin gudanarwa na hukumar ta NDDC saboda badaka badakalar cin hanci da rashawa wanda ya mamaye hukumar ta raya yankin Niger Delta halin dai da ake ciki akwai shawarwari da ake ta bayarwa kai ita hukumar ta NDDC da kuma karkashin kulawar fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma rushe kwamitin da ke aiwatar da bincike na musamman na hukumar ta NDDC da aka nada a baya-bayan nan tuni masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa farfesa Bello Bada malami ne a Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Dan ka duba shekaru da yawa aka kafa wannan hukuma amma a hakika ni tun sanda an kafa ta wannan aiki da kaga ya fito yanzu shi ake yi wuri ne inda ake zuba musu kuɗi suna kwashe kuɗi dukkaninsu da tukura da bako duk umbutawa ne da waɗannan da suka ba da shawara a rusa da waɗannan da suka rusa da waɗannan da za su ba da sababbin da za a sawa duk kusan magana guda ce. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A da Lamido ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. rikicin da ke faruwa tsakanin amurka da china ya jefa kasuwannin hannayen jarin nahiyar turai da na asia cikin yanayi na kwangaba kwambaya a yau litinin lamarin da ya sa farashin gwal ya yi tashin goron zabi a nahiyar ta turai kasuwar hannayen jari ta ftse da ke london ta yi kasa da kashi sifili da digo ɗaya kasuwar cac 40 a paris da kashi sifili da digo biyu sai kuma kasuwar dax a frankfurt ta yi sama da kashi sifili da digo uku haka zalika kusan abin da ya faru kenan a kasuwannin nahiyar asia kasuwar da kai da ke tokyo ta ƙare da kashi sifili da ɗigo ɗaya yayin da kasuwar hansan ta hong kong ta faɗi da kashi sifili da ɗigo hudu sai kuma ta shanghai da ta tashi da kashi sifili da ɗigo biyu a halin da ake ciki Rashin gwal ya yi tashin da ba a taba gani ba inda ya kai dala dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da bakwai da ɗigo goma a kowane mau'in oza ko kuma ounce sanadiyar kunshi su da masu saka hannayen jari suka yi bayan da china ta tilasta rufe ofishin jakarancin amurka da ke candu matakin da china ta dauka martani ne ga wanda amurkan ta dauka na rufe wani karamin ofishin jakarancin china a birnin houston da ke jihar texas hukumomin kamaru sun ba da umarnin kaddamar da bincike kan yadda aka sarrafa kudaden tallafin da fararen hula suka bayar a matsayin gudumawa waɗanda aka zuba su a wani asusu na musamman na yaƙi da cutar covid-19 a ƙasar umarnin na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suka nuna matsin lamban kan gudanar da binciken inda suka yi zargin cewa an wawure dala miliyan 40 da aka tara na kudade da kayayyakin aiki da jama'a suka bayar a matsayin taimako kotun nasu ya samu asali ne bayan da ƙungiyoyin suka yi zargin cewa an sayar da buhun shinkafa dubu hudu waɗanda asalin sun tallafi ne da aka tanada wa waɗanda suka kamu da cutar covid-19 wada yake hukumomin ƙasar sun ce an sayi isasshen kayayyakin gwajin lafiyar jiki. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Kamar yadda aka sani dai a baya-bayan nan matsalar fade ma yara ƙanana a arewacin Najeriya ta ma wuce hankali. Kan haka ne muryar Amurka ta shirya wani taron bita a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shamsi Hamza Gariki. Batun cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar yi musu fyaɗe ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya inda aka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake wa yara maza da mata hakkinsu. Dalilin hakan ya sa a wannan karan zauren taron VOA da aka saba gudanarwa ya mai da hankali kan wannan maudu'i tare da nemo hanyoyin magance matsalar. Ɗaya daga cikin iyaye mata da suka halarci taron Hajiya Fatiya Sha'ibu uwar gidan tsohon gwamnan jihar Filato da Neja a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha ta bayyana talauci da kuma tallace-tallace da iyaye ke azawa 'ya'ya 'ya'yansu na ƙara hura wutar matsalar. Dalilin da yasa iyaye mata suke aika yaransu tallace-tallace rashin hali ne a gida su ba sana'a gare su ba kuma mazajen su ma ba kuɗin gare su ba wasu ma ta hakan ne su ma suke samun duka ma iyali kuma ba wani abin a zo a gani ba ne so saboda haka wannan talla babban hatsari ne ga yara 'yan mata domin suna bari gida shi kenan an basu da duniya kenan su yadda aka yi da su. Dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazaɓar mai Nyama Koko da Bese na jihar Kebbi wani rubushewu Muhammad Wamban Koko ya bayyana takaicin al'amarin da kuma goyon baya wajen ganin an saka doka mai tsauri da zai hukunta duk wanda aka kama da laifin fyaɗe a ƙasar. Ba zaure ne na iya mata kaɗai ba har mu kanmu samari kuma yana jan hankalin arewa duk da kuma gefen mu abin da zan yi na gaggawa shi na farko wannan hukunce hukuncen da dokokin mu suka yarda da shi ina son ne tabbatar mu wannan kungiya da in Allah da zan yi kudurin da wannan abin zai kasance ko a kashe mutum ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yanzu abu na farko kenan abu na biyu kuma in Allah ya yarda yadda aka yi na harkar siyasa idan kai kai takara ai aka je kotu za a ce oke cikin kwana 90 ko kwana 60 ko 100 wani ba a tabbatar da yi hukunci mu ma wannan zamu kalla ta ina zamu fito ma duk wanda ya fyaɗe a kai shi kotu aka tabbatar aka kai shi wani yan sanda aka tabbatar da yayi laifi aka gurfana shi gaban kotu to ya kasance akwai lokaci shi ma wanda za a tabbatar da lalle an yi wannan a hukunci insha Allah Hajiya Maryam Mamman Nasir shugaban wata kungiyar da ke faɗi tashi wajen ganin an yaƙi da wannan masifa ta yi ƙari da cewar. Wato gaskiya na yi murna da wannan taron namu ne. Mu dai da aka kira mu ba mai tsammanin zai tasiri haka ba har mutanen nan su tashi tsaye mambobin nan na majalisar tarayya su ba mu goyon baya. Na farko dai za mu fara zagayawa mu ilmantar da iyaye mata akan illar barin 'ya'yansu suna yawo. Talla da yawo ba gaira ba dalili shine yake jawo har a sami su a misu faɗi na biyu kuma za mu kira ga malamanmu su fita su yi taya mu yakin nan su fara wa'azi da kakkausar murya ga mazaje musamman iyayen da suke wa 'ya'yan su faɗi yayye da suke waƙan nan su faɗi a fara datse abin daga gida kafin a fito waje idan muka samu muka ci nasarar gida to za mu ci nasarar waje daga ƙarshe hajiya madina dauda da nasiru erikaya da suka jagoranci zauren taron sun mika godiya ga iyaye mata hajiya sa'adatu abdulwahab sabo da hajiya amina bibi Faruk da Honorable Muhammad Musa Fali dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazaɓar alkaleri da kirfi na jihar Bauchi Najeriya da dai sauran waɗanda suka samu halittar taron a madadin hukumar VOA da suka amshi goron gayyatar su Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To a gaida Shamsiyya Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba Allura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu fara duba ire-iren matakai da hukumomi ke ɗauka. akan ilimin yara marasa galihu musamman waɗanda iyayensu kan kai su makarantun allo idan ba a manta ba a 'yan makonnin baya ne wasu gwamnatocin jihohi suka ɗauki ɗamaran mai da yara makarantun allo zuwa garuruwansu ko kuma jihohinsu na asali wakilin muryar amurka a jihar sokoto muhammad nasir ya muna nazarin halin da almajirai suke ciki a jihohin sokoto da kebbi mutanen da suka san arewacin najeriya da sun ji wannan sautin abin da zai fara zo musu a rai shine makarantar allo tabbas sautin makarantar allo ne a garin sokoto inda ake karantar da yara alkur'ani mai tsarki waɗannan makarantun da sun kasu kashi biyu akwai waɗanda yara za su zauna a hannun iyayensu amma suna zuwa makaranta suna karatu akwai kuma waɗanda iyaye za su tura iyayensu a wasu garuruwa domin karatun wanda su ne ke shiga cikin harkar barace-barace domin samun abin da za su ci. suna na. Daga wani gari kake? Zamfara muke. Wace makaranta ne? Makaranta ya yasa. To an tashi da karatu ya ime kuke samu abinci? Baya muka zuwa. Kamar ya kuke bara gida gida ko kuna zuwa wasu wurare? Gida gida muka zuwa. To kuna samu abinci? Wata rana ba mu samu. Don ba ku samu ba ya kuke? Kuka muka. Can makaranta ba ba ku abinci? Eh. To su can gida wayan ku suna aiko muku abinci nan? A wani lokaci wannan tsarin yakan taimaka wajen samar da ɗalibai managarta. Ni sunana Suleiman daga Neja. masha Allah na samu karatu na karshe karatun alkurani gaskiya na samu amfani don malami na bayan na gama karatun ya yi makana da baba na ka ya sawo min abin ga aiki aikin tela kuma yanzu masha Allah na samu ci gaba sosai don yanzu ma ina ma da kwastomomi suna na rufa'i ta wura mu abu na yi karatu a nan na samu basira kwarai na samu karatu kuma na samu sana'ai ta tela yanzu ina abin ga ina tsara ne makaranta ina kula da almajirai in an tashi ni kuma sai in je in samu abin da ci ne ɗinkin tela ne kai sai abin ga an kawo aiki ne sai yin shi. Farfesa Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar ɗan Adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi ya maganta akan matsalolin da wannan tsarin kan haifar a rayuwar mu ta yau. Ai dama matsalolin da ke damu ba shi almajircin ba ne ke damun jama'a. A'a a matsaloli da yake kawa na ɗaya dai rashin kulawa na iyaye da suka tura yara zuwa wannan karatu na kula da hakkin lafiyansu, cin abincinsu, muhallinsu da sauransu. A sake yara kawai a tura su birni suna wannan kaga na ɗaya zama matsala. saboda matsalolin da ke tattare a wannan tsarin ne ya sa gwamnonin jihohin arewa suka yi matsaya kan mayar da almajirai a jihohinsu na haihuwa jihar kebbi na ɗaya daga cikin jihohin da suka aminta da wannan tsarin a cewar gwamna abubakar atiku bagudu mu ma za mu tsara ƙididdiga yara masu karatu ko ina cikin jihar nan a ji a san su a san ina suke kuma mu ma mu maida waɗanda ba na jihar kebbi ba za a maida su jihohin ba ilimi a ba ilimi aka so amma ilimi ya yi sauki mutum yana kusa da yan ne masu jin tausai ne masu taimaka mai. Jihar Sokoto ta ce ita kan ba haka za ta yi ba a cewar shugaban hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci Dr. Umar Altina Aliyu Dandamahi to ko menene dalilin haka? mu mun yarda cewa ilimi ilimi ne don haka ba mu sun bambanta tsakanin yadda ake ba ilimin boko da ilimin addini mu ilimi ilimi don haka ba mu da shiri na wai koras almajire ko da ba yan jiha bane inda sun bi ka'ida sun bi sharuɗa da su masu makarantun da sauran al'umma da abin da ake fata a bayan cewa mun karatu dole ne a rike shi a taro a rike shi ka abre roshi roshi wace wala bala'i ne gare mu cewa a bakatun kurani a roshi karatun kurani roshi bala'i ne amma a gyara din ɗaliban nan suna zama kowa kuma suna zama to wannan shi muke fatan a kama ɗin kan al'umma babban abin da zai fi muhimmanci a nan shine iyaye su rika kula da ilimi da sauran bukatun yaransu a makarantun da suka tura su amma wani malamin makarantar allo a sokoto yusuf sharu helele ya ce kulawar da iyaye ke nunawa tana da rangwame to mukan samu taimako ga iyayen yara wasu wasu kuma gaskiya ba su da zarihin da za su taimaka mana eh, iyayen suna taimakawa gwargwaron hali kamar yadda an ka al'adanta irin lokacin kaka sadda suke da zarhin to suna taimakawa. A can da al'ummar mu ana da halin taimakon juna. Za a ga kila ma bakin garka yadda abinci ba ma sai mutum ya nema ba. Hmm. Ko irin al'ummar da kuke makwataka da su suka yi muku kara ta hanyar baya na kila abinci an gaza su rasa. Gaskiya magana ta gaskiya babu amma dai kamar wanda ya ɗauki yaro to shi shina iya kula da shi haɗin kiɗin ki za ka ga yana wa yaro. Amma dai a kawo abinci idris a ce an kawo shi makaranta wannan ya wuce da an yi shi wani abu muhimmi shine kula da lafiyar yara wanda mafi yawan makarantun allo suna da rauni a wannan haujin amma akwai wasu kaɗan da ke kula da hakan kamar makarantar ahmad jibrin da ke garin ilela a jihar sokoto muna da ɗalibai da yawa a wannan makarantar waɗanda aka kawo daga garuruwa daban-daban game da kula da lafiyarsu nan makarantar ko da ma mukan tura yaran ne su yi karatun boko kuma alhamdulillah mu makarantar mu tana da yaran da ta tura gwadabawa su karatu aka ajiye su duk wasu matsaloli da suka shafi lahiya waɗannan yaran suke kula da su dan abin da muke tarawa na makaranta shi muka sai magunguna muna ajiwa. Hukumomin a can baya sun ɗauki matakan haɗa ilimin addini da na boko domin kyautata tsarin karatun addinin musulunci amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba musamman a hau rage yawon barace-barace tsakanin yara har ma dai a wannan lokacin da hukumomi suka rufe makarantun ne saboda hana yaɗuwar cutar nan ta corona. Sai dai a jihar Sokoto tamkar wasu jihohin ƙasar nan ma'aikatar ilimi ta fito da wani tsari na koyar da yara ta amfani da kafafen yada labarai bello abubakar gwiwa shine kwamishinan ilimi a jihar sokoto wannan zai ba da dama yara yi da zangon karatunsu ka rasa sanadin wannan hutu na gaugawa a gidajensu bisa ga wannan gwamnatin jihar sokoto tare da haɗin gwiwa na makarantar brilliant footstep academy suka hito da tsari na karantar da yara a talabijin da kuma rediyo domin samun damar kammala karatun da basu kammala ba a wannan zango na biyu na karatu a makarantun da firamare da kuma na sakandare tun daga aji daya na firamare zuwa aji biyu na sakandare. sai dai kuma wasu iyayen yara da na zanta da su sun nuna cewa wannan tsarin bai yi tasiri ba alhakika ba ko ina ka samu wutar da za a samu a ga talabijin ko a saurari rediyo ba sannan a halin da ake ciki yanzu mutane ba abubuwan karanta suwa a talabijin ko a rediyo ya sha musu kai ba abubuwan da sun ka taɓarɓare na rashin wutar lantarki da rashin abubuwan masaruhi shi jama'a sun kai sa mu kai gaba game da harkar karantar suwa a abin don haka ni a ra'ayina wannan abin ba zai tasiri ba don kana awa 24 baka samu wuta ba ko ka samu wuta awa guda ko ka samu wuta awa biyu don haka ba shi kawo tasiri ko ci gaba sai dai taɓarɓarewa ga samun ilimin yaran mu ibrahim shehu yan talakawa kuma san ana wannan abin ba don ba su sani don kana tambayar mutum yadda na cewa bai ko sani ana karatun yara ya taɓarɓare ya kai ga lalace a muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokin aikin namu Muhammad Nasir da ya taimaka wajen haɗa shirin sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Tan ba da tangarda ba Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. a yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga Hausawa da Yarbawan oshogo cewa ku zauna da junanku zama na amana domin cin moriyar zaman tare da Allah ya haɗa ku saboda 'yan magana sun ce kifi baya kiba sai da naman ɗan uwansa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir ya ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta tashi tsaye a wannan lokacin lokaci na damuwa domin gyarar magudanar ruwa kasancewar lalacewar magudanar ruwa ne ke haifar da ambaliya da ke yin silar rasa rayukan mutane wasu kuma su rasa dukiyoyinsu da muhallinsu. Sai sakon Malam Usaini Dangote Karusuwa ya ce Salam VOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga kawo wa 'yan uwanmu talakawan Najeriya sauƙin matsalar tsaro da fatara da talauci da ta tabaibaye mu. Sai sakon haɗin gwiwa daga Babba Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata Allah ya sa yaya 'yan Boko Haram da aka yi a jihar mu ta Gombe ba za su sake komawa ruwa ba. Illa dai su ma su ba da gudunmawarsu don samar da zaman lafiya a yankin Arewa maso gabas. A wani sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce muna kira ga hukumar ECOWAS da ta dinga sasanta rikicin ƙasashe tun yana farkonsa ba wai sai ya yi muni sannan a yi ta kama-kaman yadda za a gyara nasara ba da fatar Allah ya sa a dace. A sakon Aliko Hauta kafinta cewa ya yi salam VOA Hausa cutar coronavirus da ta kama iyalan mai shirya fina-finai na kasar India Amita Bacan. Allah ka kawo ƙarshen wannan cuta a duniya baki ɗaya amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam VOA Hausa. Allah ya yayyafa ruwa ga wannan wutar ta rikicin sarauta da ta ɓarke a masarautar shinkafi da ke jihar Zamfara sakamakon ba da sarautar sadaukin shinkafi da tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode. Amin. To jama'a, ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A yau litinin ake taron 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala miliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin karewar wa'adin ba da agajin kuɗaɗe na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da 'yan Republican a majalisar dokokin ƙasar shugaban ma'aikatan fara gwamnatin amurka mark meadows da kuma sakataren baitul mali 7 munich sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗe ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu amma a wannan faro amurkawa za su ga kashi saba'in cikin ɗari ne na kuɗaɗen da aka basu a baya vietnam tana kwashe masu yawon buɗe ido daga yankin da ake kira danang bayan da gwaji ya nuna mutane da dama sun harbu da covid-19 a yayin da gwamnatoci a sassan duniya da dama suke kokarin dakatar da yaduwar kwayar cutar da ta kashe kusan mutum dubu shida da hamsin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.